manuniya. Yunƙurin yage wasu kamfanonin wutar lantarki guda biyar don sai da su ya gabza karo da tasgaro saboda 'yan masar tare Najeriya sun ce akwai kura. Ya ilahi waɗancan da aka sayar riba me aka samu a ciki. Wasu 'yan lele kawai ake sayar kayan Najeriya. Kamar abin da ni alkawari shi ne taba gaya miki ni da na zo nan na ga barna da yawa amma na ja layi. Game da maganar da gargajewar darajar naira kuwa wani masanin tattalin arziki ne ya ce a wa 'yan Najeriya cewa duk wata ƙasar da ke tsoron faɗuwar darajar kuɗin ta fato ita kanta ta sani cewa ba ta da wata mamora. Duk ƙasan da ma yake fitar da kayan shi kasan waje ai bai damu ma yadda kudin shi ya karye yana yanzu da gangan ma suna so su karya darajan yuwan nasu game da kakalo kayyada adadin kudin da dan Najeriya zai iya cira kullun kwana a banki kuwa ya masattare Najeriya ne ke cewa a fa ba a hankali domin kuwa za a iya tafka asarar ido garin gyara gira ka aje kuɗi ko ka sata kuɗi ka je ka ba mutane to kudin ba zai samu ba dan banki sun hana ai haka kawai dai ni ina ganin wasu 'yan Najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali ƙasar nan. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyar na sabuwar shekara. Shiri na farko cikin sabuwar shekarar amma dai na casa'in da tara cikin jerin shirye-shiryen da masu sauraro ke cewa ya riga ya shahara. Shaharar kuma amma ta sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ne aka ji sanata Rabi Musa Kwankwasa na gaya wa duniya cewa yanzu kam ta fito karara. Domin kuwa sanata kwankwasan da ke kwankwasa kofar shigewa fada shugaban ƙasa a zaben da ke tafe ya ce tun da yanzu an fara maganar sai an yi zaɓe zagaye na biyu a Najeriya wannan alama ce ta cewa jam'iyyar su ta fara samun nasara. To haka dai ainihin take faɗa kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har haka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah. Amma ina son tabbatar. tabbatar maka da cewa mu a ra'ayin mu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zaɓe ɗaya za a yi NNPP za ta ci zaɓe a ƙasar nan domin kullum kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar rana a Kano take. Suka zo suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a ƙasar nan saboda mun je kudin mun gani yan kudu sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karɓu yadda ya kamata kuma magana ce ta talakan ƙasar nan kuma shi talakan ƙasar nan musamman arewa ba talaka ne wanda yake zuwa ɗauki karatu ko a gurin wani magana ce lokaci i za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya mafita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jama'iyya ta NNPP. Da alamu dai yunkurin yage wasu kamfanonin wutar lantarkin tare na jan da ake so a siyar yana nema ya tatura. Domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarkin tare na jira Honorable Magaji Dawo Aliyu ya ce ya zama wajibi ya gaya wa duniya cewa tattalin arzikin tare Najeriya ake so a turgude saboda haka ne suka ga wajibi su bara. Magana ita ce an so a sai da wasu ka guda guda biyar domin a cike gibin kuɗin bajet ɗin bara 2022 na kai kwamitin da ni kaina mun kai ruwa rana muka hana a yi wannan domin kamfanin nan mutum uku ne masu shi akwai local government tana da shiya duk local government din Najeriya suna da shiya gwamnatin jihohi duk suna da shiya da federal government so da muka tambaye su to shin nawa za a siyar kuɗi ne aka ɗauka dala biliyan biyu da wani abu domin a yi waɗannan kamfanoni a kudu in sun yi aiki daga nan a zuwa arewa a renewable energy irin na na hasken sola wannan shine alƙawarin da aka yi a rubuce wanda ta sa ne wasika ko maka hana kuma na ce ya ilahi waɗancan da aka sayar riba me aka samu a ciki wasu yan lele kawai ake sayarwa kayan Najeriya kamar abin da ne alkawari shine na taba gaya miki ni da nazo nan na ga barna da yawa amma na ja layi abin da nace shine ba zan ƙara yadda a yi ta in har ina nan ba amma za a iya yi bani in kuma na gani zan yi magana a wannan kwatan farko na wannan sabuwar shekara da aka shiga shine za a sai da wa'annan kamfanonin samar da wutan haddata abujan nan to a ne ba tare da kun sani ba a majalisa na farko dai ni kamar na ga miki har yanzu Alex Ekoko bai rubuto mana ba bai gaya mana ba kuma ina tabbatar miki wallahi bai isa ba wanda yake sa shi ma ki ga a gaya musu ba su isa ba shi kuwa masanin tattalin arziki malam Abakar Ali gaya wa duniya yake cewa tsarin tattalin arzikin Najeriya fa a karkace yake kuma har yanzu ba a hau hanya ba balantana ma a ce wai za a farfado da darajar naira. An waye gari mutane Najeriya suna sayan dala don kasuwanci. Don dala ya tsada su fitar lokacin da suke bukata su yi amfani da shi. Saboda haka ba yadda za a ce za a daidaita naira da dala ko nawa ne kamar ka ringa ɗiban ruwa ne da kwando abin da za a yi shine a ceci naira a fara sarrafa abubuwa yawanci abin da muke bukata a ƙasar nan mu da kanmu bayan mun yi amfani da shi mun fitar da shi za mu samu kuɗin ƙasan waje amma muddin idan ba haka yake ba ana buƙatar dala saboda a ja shigo da kayan da yake 'yan najeriya tilas sun yi amfani da shi duk ƙasan da ma yake fitar da kayan shi ƙasan waje ai bai damu ma yadda ah, kuɗin shi ya karye kamar china china yanzu da gangan ma suna so su karya darajan yuan nasu amma za ka ga america da sauran duniya sun yi ca a kansu saboda idan suka yi haka kayan da suka sarrafa a china nan zai zama arha sosai a sauran kasashen nan a ringa sayowa saboda haka nan kasan nan ba zai yiwu a ce wai ma za daidaita dala domin tsarin da ake tafiyar da shi bai nuna za a ceci eh, naira ko kuma za a daidaita farashin naira ba da lamu da yanzu ba a samu matsaya Ya ba a masun tare Najeriya game da maganar kayyade adadin kuɗin da ɗan Najeriya zai cira a kullum kwanan duniya daga banki domin 'yan masar da sun ce akwai gyara. Sanata Adamu Aleru ɗaya daga cikin masar ne da ya ce duk da ke dai akwai gyara amma dai yana ganin za a magance matsalar siyasar kuɗin da zaka ga 'yan siyasa a ranar zaɓe suna yawo da kuɗi samfarera. muna da local government 774 to ina tabbata maka waɗanda ke da banki ba su kai kashi 60 bisa ɗari na local government ɗin nan ba kaza ya zan wahala ce gare su a ce sai sun tafi wata local government sun kai kuɗaɗen nasu POS mashin wani lokaci ba aiki sai ka sa kuɗi kuɗi ya leƙe ya ɗauki mako biyu ni kai na ma na samu irin wannan to akwai waɗanda ke ganin kaman akwai lauje cikin naɗi fito da wannan batun sauya kuɗi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake kokarin yin zaɓe a Najeriya. A ni ba ni kallon shi haka. Ah, ina ganin zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi kuma wannan zai kawo tsafta da siyasar mu saboda mi saboda shugabanni za a zaɓe su akan cancantar su ba saboda kuɗin da za su bara ba. In kana da jama'a eh, ka mutunta su eh, ka taimaka su to za a zaɓe ka. An kuma kai ba ka aje kuɗi ko ka sata kuɗi ka je ka ba mutane to kuɗin ba zai samu ba don banki sun hana a haka. Sai dai kuma sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba ya ce ai doka ce ce ta ce 'yan siyasa sai sun yi amfani da kuɗi ranar zaɓe saboda haka shi yana ganin wasu 'yan ƙasa ne ma ke ƙoƙarin ganin sun bi siyasar ƙasar kawai sun kassara. Doka da aka yi ta zaɓe ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takararka miliyan ɗari in kuma house of rep ne kake miliyan saba'in in kuma gona ne an baka biliyon in kuma takarar shugaban kasa ne an baka damar ka kashe kuɗin da basu yi biliyon biyar ba to shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗi da sun kai wuce dubu ɗari ga mako daga watan ɗai na shekara mai zuwa zuwa watan biyu da za a zaɓi bakwai takwas so kaga ina da dubu ɗari so takwas 800 su ne zan umarni da su a matsayin miliyan 100 kamar ni ina da runhuna Ko kowace runha muna da mutanen da muka sa su ne muna aiki kuma biyan su zamu to ka diba min sittin so dubu miliyan nawa suka kama to ina za ka same su saboda haka kawai dai ni ina ganin wasu 'yan najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali ƙasar nan. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwanan duniya kamar yadda aka tsara. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 143 ne dukkanin masu muzuran matse marafin iko su yi sallamar sakin kujerun domin ko shi kan shugaban ƙasa ya ce gida zai koma daura. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da duk ranar Juma'a kukan saurara. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mun haɗu a cikin shiri na ɗari a makon gobe a cikin shirin na manuniya.